Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara talatin sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara muke farin cikin gabatar da shirye-shiryenmu na safiyar yau goma sha hudu ga watan Afrilu shekara ta dubu da goma sha ranar da ake cika shekaru biyu da sace 'yan matan Chibok. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To Grace a yau Alhamis 14 ga watan afrilu nan da muke ciki ne 'yan matan Chibok da 'yan ta'addar Boko Haram suka sace ke cika shekaru biyu cirba labarinsu. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty sun yi kira ga da a gabatar da sauraren shari'a bisa jawabin da jihar Kaduna ta fidda na cewa an bindige tare da binne gawawakin 'yan shi a sama da 350 a rami ɗaya. Shugaban misira Abdul Fattah El Sisi ya fito ya kare rudanin bada tsibirai guda biyu ga Saudiya a jiya Laraba. To kanan labaran kenan yau dai shirin namu baki ɗaya zai ta'allaka ne kan batun sace 'yan matan Chibok da aka shekaru biyu da suka shige. kowane mataki ne ya kamata shugaba buhari ya ɗauka kan wannan yaran nan sun zama yaran kowa ne a Najeriya duk bakin mutum wanda ya isa uba ya ɗauka kacaukau 'ya'yansa ne aka yi musu wannan. Shugaban ƙasa ya maida ofishinsa kacaukau ya zama ofishin da zai rika karɓan rahoto direct na suru akan yanayin inda 'yan matan nan suke wallahi tallahi ya sun wal na hakim ba zan yi kafara ba idan aka yi haka ba za a ɗauki sati uku hudu ba ba a samu ainihin inda yaran nan suke ba to sai kuma shirin domin iyali shi ma na musamman kan cika shekaru biyu da sace 'yan matan kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran A yau Alhamis sha hudu ga wannan wata na Afrilun da muke ciki ne 'yan matan Chibok da 'yan ta'addar Boko Haram suka sace ke cika shekaru biyu cirba ba labarinsu. Dr. Iman Usman Shehu na kungiyar fafutukar ceto 'yan matan na garin Chibok ya bayyana a abokiyar aikin Grace shirin da kungiyar su ke yi a yau don gudanar da wannan al'amari. yau shine zai zama kwana na bakwai da muka soma abubuwa kan ganin cewa an tuna da 'yan matan da aka No da shekaru biyu kenan da aka ɗauke su yau za mu zangon shugaban ƙasa ko da yake ba za mu sadu da shi ba amma za mu kaya gaban nan aso villa sannan za mu karanta wato statement ɗinmu ga duk duniya yan jaridu za su ɗauka a watsa duk duniya. bara shekara guda daidai da ta shige kun yi irin wannan gangamin ina tasirin wannan gangamin kasancewa yanzu shekarun ku biyu kuna wannan fafutuka kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. eh to shi bege mutum na da bege bai karaya so begen mu shine in muka ci gaba da wannan fafatuka ba za a manta da batun 'yan matan nan ba dama ita gwamnatin da ta wuce ba su so muna wannan fafatukan ba don suna ganin kawai a manta da maganar tun da 'ya'yan marasa hannu da shuni ne kuma abin mamaki shine ita ma wannan gwamnatin mai ci yanzu ta shigo ita kuma ta so mu take-taken ita wancan gwamnatin don haka dole mu ci gaba da wannan fafatukan in ma 'yan matan ma sun mutu ne a fito a ce sun mutu don a san da aka kwana amma a yi shiru haka kawai ai ba daɗi waɗannan fa 'yan najeriya ne kuma suna da hakkin a kare su ko kuma a yi bayani akan abin da ya same su don haka za mu ci gaba har sai an sami sakamako ko da daɗi ko ba daɗi sai an sami sakamako Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International sun yi kira da a gabatar da sauraren shari'a bisa jawabin da jihar Kaduna ta fidda na cewa an bindige tare da binne gawarwakin 'yan a sama da 350 a rami ɗaya. jami'an jihar kaduna sun bayyana wa kwamitin binciken lamarin a ranar litinin da ta gabata cewa an binne su a jihar biyu bayan hatsaniyar mabiya shi'ar da sojoji da aka yi a garin zaria a watan disambar bara shugaban reshen kungiyar amnesty da ke kaduna mk ibrahim ya ce wannan sanarwa mai razanarwa game da bindige 'yan shi'ar tare da tona rami daya aka kuma binne gawawwakin nasu ya ce wannan shine mataki na kallo na farko da ya kamata a bi domin gurfanar da duk wanda ake zargi da aika aika shugaban hukumar al'amuran addinai ta jihar kaduna muhammad namadi musa ya faɗawa kwamitin cewa an umarce shi da bin tawagar kwamishinan 'yan sandan jihar ta kaduna inda kuma ya bi su zuwa zaria ya kuma gane wa idanunsa ɗimbin a kan titi da suka haɗa da mata da yara dukkaninsu lullube cikin baƙaƙen kaya ya kuma ce an kidaya gawa 156 a asibitin jami'ar amadu bello da ke zariyan aka kuma karbi wasu gawaki guda 191 daga asibitin barikin soja a zariya wani ma'aikacin asibiti na jami'ar ta zariya ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa ya kidawa gawarwaki akalla guda 400 su ma mazauna unguwar da abin ya faru sun ce gawarwaki da dama ne suka cika kan titunansu hafsan sojin ƙasa na najeriya laftanar janar tukur yusuf burtai ya ce sun aikata abin da ya faru a Zariya ne bisa dokar da aikin soja ya tanada yan shi'a sun musanta cewa sun kai wa hafsan sojan hari kamar yadda ake faɗa a baya dai an zargi shugaban an zargi sojoji na najeriya da cin zarafin bil'adama musamman a yaƙi da boko haram labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Shugaban ƙasar Misira Abdul Fattah el-Sisi ya fito ya kare rudanin da tsibirai guda biyu da Saudi ga Saudiya a jiya Laraba sannan ya karyata cewa jami'an su na sirri ne suka kashe ɗalibin nan ɗan asalin ƙasar Italiya. Shugaban ya fito gidan talabijin don tabbatar wa Misirawa cewa bai ba da kowane bangare na kasar su ga wata ƙasa ba. Ya kara da jaddada cewa bari ma mu yi maganar ta kare kai tsaye. Ya ce 'yan majalisar da kuka zaɓa su ne za su tattauna amincewa ko kuma a'a. Gwamnatin Alkahira dai ta sanar da maidawa saudiya wasu tsibirai da ke gabar tekun maliya masu suna sanafir da tiran wanda lcc ya ce dama can wannan tsibirai na kasar saudiya ne da ta ba wa masar ikon kula da su tun a shekara 1950 bisa fargabar mamayar isra'ila a wancan lokacin wasu 'yan kasar sun zargi shugaba lcc da cewa ya sayar da wani yanki na masar ga saudiya kawai don neman taimakonta wani dan majalisa ya nemi tambayar lcc game da lamarin a lokacin taron manema ma labarai sai shugaban ya katse masa hanzari da cewa ban ba wa kowa izinin yin wannan tambayar ba daga nan kuma aka katse yada shirye-shiryen da ake yi. Babban lauyan shugaban 'yan adawar kasar Uganda Dr. Kiza Basigye ya ce shugaban da ake zargi da cewa ya karya doka an yi ne kawai don makirci domin a kaskantar da shi game da sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 18 ga watan Fabrairun bana da ake tababarsa. Kotun Majistare ta Kasangati da ke lardin Wakiso ta tuhumi Basigye da cewa jam'iyyar na eh, jam'iyyar neman canji mai suna na fdc a jiya laraba da cewa ya yi ko kuma ya saba umarnin da 'yan sanda suka bashi bisa halarci kakakin ya faɗa cewa a fred enanga ya faɗa wa manema labarai cewa an kama basige ne a hanyarsa ta zuwa shalkwatar jam'iyyarsa a makon jiya kakakin ya ce muna da shaidar faifan bidiyo da ta nuna basige a tsaye a saman motarsa yana yi wa dandazon jama'a bayani da hukuma ta haramta wanda hakan ya saba wa dokar yin zanga-zanga cikin lumana bisa neman izini labaran duniya kenan kuka saurara Toma da labari mu buɗe taskar hotannin nama a jihar Kanan, Najeriya. inda masu fafatukar kare hakkokin bil'adama suka tofa albarkacin bakinsu kan ci gaba da garkuwa da 'yan matan sakandaren Chibok. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, barista Badiya Abdullahi Ma'azu ta ƙungiyar Rayuwa Development Association masu rajin kare martabar marasa ƙarfi a cikin al'umma ta ce akwai buƙatar gwamnati ta ƙara ƙaimi dangane da wannan lamari kwanci tashi a ya harshe to ya zama wajibi daga bangaren gwamnati ta sake salo saboda an ci gaba akwai hanyoyi da yawa da ake bi ta hanyar neman security da yadda za a fahimci ina abu yake me ya janyo shi kuma ya za a yi a datse shi a daina babatun baki su kuma iyaye hakurin da suke shi za su kuma tun da ana raye ba wani report da ya zo cewa yaran nan sun salwanta to kullum muna sa rai in allah ya da wata ran za a gansu za kuma su fito su samu su haɗu da mu da muke ƙaunarsu muke kewasu kuma muke haƙilan yadda za a yi Allah ya kawo mafitar da za a zo a same su su sake rayuwa irin wadda suka rasu saboda haka tun da dai ana sa rai suna raye to ba za a gajiya ba haƙilan yan gwagwarmaya ba za a daina ba yanzu za a sake ɗamara a ɗaura ɗan ba a ci gaba abu ne sananne cewa kafofin labarai sun taka rawar gani wajen fafutukar to waɗannan 'yan mata na sakandaren chibok Malam Bashir Muhammad Bashir gogaggen ɗan jarida ne da ya kwashe shekaru da dama a fagen aikin jarida da sha'anin fasahar yada labarai. Tarihi ya nuna a ƙasashen duniya wannan abin ba bako ba ne. Kuma duk lokacin da irin wannan abin ya faru, matsayin gwamnati da kuma haƙƙin da ya rataya a wuyanta shine ta ƙoƙarin ta ga cewa an samo maslahar irin wannan matsalar da take faruwa ga al'ummata. Dama abu biyu ake irin wannan. Na farko idan aka yi garkuwa da mutane wato bayan Allah kamar su waɗannan 'yan matan cibok ana amfani da duk wata hanya ta diplomasiya da ake ganin za a bi ta a ga cewa an samo waɗannan yara da ake garkuwa da su ba tare da wani abu ya same su ba kuma ka san shi batan mutum ko batan duk wani abu da kake tunani abu ne mai wahalar gaske ka zo ka samu wannan abin da kake nema akan lokacin da ya dace to amma idan ka dubi yadda tsarin yake da kuma yadda gwamnatin baya da ta yanzu babu wani tabbaci da aka samu na cewa lalle ilalla waɗannan yara 'yan matan cibo ga wani lokaci gobe ko jibi ko gata za a kawo iyayensu su. Shi kuwa lauyan kare hakkin bil'adama barista Audu Bula Mabukarti cewa yake a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin 'yanto 'yan matan na Chibok tilan zai kuma ta rinka tunani kan makomar dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda tarzumar Boko Haram ta raba da gidajensu. A gaskiya a fahimta ta wato ci gaba da neman waɗannan yara na Chibok na da matukar amfani. Kuma ina karfafa gwamnati gwiwa cewa a yi din mai yiwuwa a tabbatar da cewa an samo inda yaran nan suke in suna raye kuma ba sa raye iyayensu su san cewa ba sa raye domin hankalin su ya kwanta. Barista Audu Bula mafakar kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To a gaida Mahmud, kakakin fatar shugaban ƙasar Najeriya Garba Shehu ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa ƙarin haske dangane da lamarin. to na farko dai ina so masa bayanin cewa sake bincike akan wannan magana ya zama dole saboda gwamnatin mu lokacin da ta zo ta hau mulki akwai rahoto akan tebur da ta gada wanda ita wacce tsohuwar gwamnati ta yi bincike kuma da aka aka karanta wannan rahoto aka gani cewa wato rahoton kamar wani an rubuta shi don a wanke kowa da kowa ne aka nuna cewa babu mai laifi soja ya yi aikinsa ɗan sanda ya yi aikinsa ma'aikatan tsaro na sirri da na fili kowa ya aikinsa babu mai laifi kuma ɗan matan nan sun bata saboda ka ba yadda za a ce kowa ya aikinsa kuma wannan abin ya faru shi yasa gwamnatinmu ya ce za ta bincike sannan su kansu lokacin da shugaban muhammadu buhari ya sadu da iyayen yan matan nan da aka sace daga cikinsu akwai waɗanda suka furta da kansu cewa ni mun san abu a boye da gwamnati ba ta sani ba har wasu suna nuna cewa a'a akwai waɗanda ko haɗa baki aka yi da su a garin mu ko kuma a wani gari daban ko kuma a wani ya san wani abu akan abin nan ko wancan ta sani sai zarge-zarge in ma karya ne ma gaskiya ne abin da gwamnati take ta kai a bincika a saurari kowa ne matsalar abin da ake ciki kuma kwamitin bincike shugaban muhammadu buhari ya amince a kafin shi an zayyana masa sunan waɗanda za a za su yi wannan aiki an gabatar masa an amince abin da ya rage a rantsar da kwamiti su amma baka ganin kamar an yi jinkiri kwarai da gaske ba a kadamar da wannan kwamiti ba kusan watanni uku ko hudu tun lokacin da eh, shugaba muhammadu buhari ya gana da iyayen nan na yan matan chibok ni magana da shi ne ba shugaban kasa a kan sani dama jinkiri kan ai an riga an yi shi tun da tasowar fari abin da yake ka kanta gwamnati da ka maka karba a hannunka ta yadda an sace amma tana da sai bayan wajen sati uku saboda haka abin nan ai ba bi shi tun da sai da amma mu dai daga nan bangaren abin da na fahimta cewa akwai aiki ne da ake buƙatar kwararru mutane da aka amincewa waɗanda ba za a ciniki da su a biya don a lalata wannan aiki ba akwai shi ne zai shugaban kasa shawara a kan harkar akwai wasu son amfani da su a cikin wannan sabon kwamiti inda kuma an ba su wani aiki a wuri suna yi so yake su kammala wancan su dawo na suka dawo mashi ya hada da sauran mambobi a rantsar da su wannan abu an riga an gama amma abin da ya sa ba a rantsar satin da yake wasu aka ce a tun da dai hidimomi sun zo musamman ana ta zancen wasu suna ta shirye-shiryen bukukuwa na shekara biyu na sace waɗannan mata kada mu ma mu shiga ciki a ga cewa kamar wani abu ake dan a yi rawar gani ko a birge yansu a duk a gama ya fi in an dawo aiki bayan wannan biki nasu sai a rantsar da kwamiti su masu aiki ba tare da wani hayaniya ko wani abin nan. Say prayer. Wherever you are, say prayer for our nation, Nigeria, God. So we're still crying boo hoo, yo, we will, cuz our nation's falling apart, our leaders failed us. Playing politics with human lives, they all failed us. Whole continent got a million Charles Taylors. But I got hope for my people that we can cope with this evil. We will rise to the highest. Who can stop or deny us? Terrorists may strike, this bad weather may last a while, but I know we'll see better days. Yeah. in peace to all the people that passed away. That flight To Garba Shehu kenan a hirarsu da wakilinmu Umar Faruk Musa har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe ɗaya da kwata na asuba idan muka dawo a shirinmu na hantsi. Shugaban ƙasa ya mai da ofishinsa kacaukau ya zama ofishin da zai rika karban rahoto direct na suru kan yanayin inda 'yan matan nan suke wallahi tallahi ya sun wal qur'ani na kin ba zan yi kafara ba idan aka yi haka ba za a ɗauki sati uku hudu ba ba a samu ainihin inda yaran nan suke ba To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin bayanai da shawarwarin ƙwararru kan harkokin tsaro. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na hukar Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika shekaru biyu cir a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Batun da ya ɗauki hankalin shugabannin ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kafofin sadarwa da kuma ƙungiyoyin fafutukar kare hakkokin bil'adama. Shekaran jiya gwamnatin jihar Borno ta gayyaci waɗansu daga cikin iyayen 'yan matan Chibok zuwa fadar gwamnatin jihar domin tantance wani hoton bidiyo da tashar CNN ta gabatar inda aka nuna hoton 'yan matan sakandaren cibar goma sha takwas da bisa ga dukan alamu suna cikin ƙoshin lafiya suna kuma samun kula. To bayan da gwamnan jihar Kashim Shatima ya gayyaci waɗansu iyaye suka je suka tantance 'ya'yansu na zanta da waɗansu iyayen waɗanda su ma suke shirin gudanar da gangami yau a makarantar sakandaren Chibok da yanzu haka ta zama kago. Ni ne Mala Abogo suna yata kabu mala in allah ya sa tana da rai mu addu'a mu gwamnati ta san da wannan abin da ya faru da mu ba mu da wani bincike ba mu da wani munafurci muna addu'a mu Allah ya sa su fita lafiya Allah ya sa kuma inda suke suna nan lafiya kalau da ransu addu'a mu daga ubangiji ba godiyan da zamu yi Allah Allah ya ga addu'a mu ya ji tausayin mu ya kubtar mana da ƴaƴanmu daga hannun boko haram iya abin da muka sani ni ne mai suna Maina Musa ga. baban Hauwa yan maina. A to malam maina lokacin da aka sace yarka nan hawa shekarunta nawa? Shekarunta goma sha bakwai. To malam maina idan a ce Hauwa tana jin ka inda take inda Allah ya sa tana da rediyo tana jin ka me zaka gaya mata? Ni addu'a nake yi kullum akan Allah ya tabbatar inganta da ido rai da lafiya. Kuma muna kuka wa gwamnatin sama na federal government akan su zo tunda har za a iya kira mu mu iyaye biyu daga cikin mu aka kira aka aka nuna mana hoton yan matanmu goma sha takwas mu muna bukatan in federal government tana so ta kyautata mana ta share mana hawayenmu duniya gaba ɗaya su sa mana ido akan wannan al'amarin a kusantar mana da yayanmu kaɗan daga cikin mu iyaye aka kira mu zuwa borno state zaman ya ta kira mu aka je gamman house aka je aka nuna mata fotunan aka nuna fotunan yan matanmu guda goma sha takwas shine suka tsiro mu suka ce to mu fa kun ce mana mu zo mu zo mu tabbatar wannan abun kuma gashi abin da aka nuna mana gashi abin da aka bayana mana a fili mu kuma muka ce to inda haka ne eh mu bari mu nuna kuka mu ma duniya akan gaba ɗaya tunda har za a iya gano ga inda suke ga hotunan su me yasa ba za a iya kawo mana ko sha takwas din a kawo mana mu gani da idon mu ba an nuna muku hotunan yan matan kunnan goma sha takwas yaushe aka ɗauki hoton kuma a ina ne suke su abin da suka iya gaya mana suka ce dai wayancan magana da suka gaya mafidi namu da shi sun ce hoton an ɗauke shi wai ina ji a watan disamba aka ɗauki hoton nan shi ya sa aka nuna musu akan gashi abin da aka wane ne ya ɗauki hoton kuma menene ya sa ba a dawo da su ba a'a mu ba za mu iya mu sani waye ne ya ɗauki hoton ba sai dai waye ne ya kira mu ya je nuna mana eh amma to ku ba ku yi musu wata tambaya ba an nuna muku hoto kawai kun ga hoto kun kamo hanya kun dawo to bayan abun da kowa ya gani abin abun ɓaci rai ne hankalin kowa ya tashi kowa ya kiɗi ne ya tashi da kuka kowa ya kama hanya kowa duk abincin da aka ci za a ba mutum da wajen kwana ba su yadda ba wayan abubuwan mutane suka kama hanya suka zo. Kana ɗaya daga cikin iyayen da suka je suka ga hoton? Ba na ɗaya daga ciki. Akwai ɗaya daga cikin iyayen da ya je ga hotunan na a cikin kunnen da kuke nan yanzu haka? yanzu a haka nan babu ɗaya daga ciki sai dai in kwamishin suka fi namu da shi suna hanyar suna hanyar zuwa. hotunan da aka nuna musu iyayen nan sun tantance 'ya'yanku nan a cikin hotunan tabbas 'ya'yanku ne. tabbas mu. ya suka gan 'yan matan. eh sun ce dai alhamdulillah akwai koshin lafiya wajen su bisa ga fiskar su da suka gani a hoto ne wannan hoton da suka nuna da aka kira su aka nuna musu na menene manufan kiran su a nuna musu hoton nan a ce suna nan da rai ko kuma menene ainihin manufan nuna musu hotunan kiran su a nuna musu hotunan mu ba mu san manufan kiran mu a nuna mana hoto ba mu dai dada sa mu bakin ciki ne da wannan da hasaniya kamar wasu in suka gani ko suka ji haka din ma wani suka gani yawancin mu ma in ce a cikin kashi ɗari casa'in da biyar wannan suna da BP yanzu haka. To bari yi magana da na gaba. Ina magana da Bulus wata mahaifin Comfort Bulus. Shekarun Comfort nawa lokacin da aka sace ta? Shekarun ta goma sha tara. Da muka ji wannan magana din hankalin duka ya tashi. Yanzu ni da kai na haka magana da jikin jikina. Jikina mutu gaba ɗaya da na ji wannan magana. Mu dai muna roko mu gani a kasa in dai suna nan a kawo mana su mu gani a kasa to inda a ce yarka nan comfort tana jin ka tana sauraron wannan hira da muke me za ka gaya ma comfort ina son gaya ma comfort in zaka da jina ta yi addu'a ta jimre Allah yi ake shi ne kuma lokaci Allah yi ake shi ta yi addu'a Allah ya fitar da su lafiya yawa amin to bari mu yi magana da na gaba da wa nake magana Eh ma Musa jamina. Sannu to ya aka ji da zaman zulumi kuma? Eh to ga shi tsoro da muna nan ba abin da mutum zai fara ba ko amma ya riga sun wahala da muna ciki. Da bisa da ya mu nan zai da mun shafara biyu ba kuma biyu ne. To mun ba mu da karfi abin da zamu yi. Shi ne muna ka ko da yaushe muna birge ma da gwamnati cinike eh, mana a fitar mana yaya mu shine murata namu. Menene sunan 'yarkan? Maryamu zan. To kadara Maryamu tana jinka me za ka gaya ma Maryamu? Ni abin da zama na fada tun da mun riga mun ji gida gida amma ba abin da ba yau ba gobe ba inda ana nan da rai da lafiya mun ma muna kuka shanwa gwamnati a taimake mu a cikin kaya mu ne a kashi lafiya shi mu da muna bukata. Eh to wannan sako ne ga gwamnati amma inda a ce ita Maryamun nan tana jin ka me za ka gaya mata matsayin uba? Eh matsayin da jan ai madam kullum da muka san tunani mu iyaye wajen su din ma sun bar juya su da sabba tunani to abubuwan namu dai inda kamar ta yi ma wa haka ma ba da ji ma bale ma magana to abin da jira da mu zai fara ma ba zai ba mu komai ba mun dai roƙon Allah ne kare ne mu jira addu'a irin Allah ya mutu da ita tana nan da rai a sakai kan wata a Allah ya fitar mana da kai inda a ce tana jin kana mata magana me zaka gaya mata abin da zai ga mata ita rin eh Eh, ita tun da tana nan rai abun da zai ja mata tun da Allah ya fitar mana mun gan mutum da iso shi ne abun da mutum zai ja mata amma abun da ya zama kamar duhu nan ina ne zan ya gani abun da zai ja ma ja mata komai abun da ka ga da ido shi ne abun da kai ko da shawara ne ko da gurgude ne ko da me ne zaka je ka aiki zaka iya ka fada amma abun da ya zama kamar duhu ya zama kamar tasiriya tasiriya din ma ayyayi ya yi ma gani ya din ma da ba daɗi shi din ma amma duk da haka muna nucewa To ba mai magana na gaba. To Malam Zanna kai ‘yarka tana cikin waɗanda aka sace? Eh, ‘yata tana ciki. Wace ce ‘yarka? ‘Yata eh, Aisha, Aisha Lawan Zanna. Aha, to kaddara eh, Aisha tana sauraron ka Malam Zanna me zaka gaya mata? Hajiya Aisha in tana saurara na. Abin da zan gaya ma Aisha shine Aisha ta zama mai hakuri. Domin Ubangiji Allah ya ce duk wani mai hakuri insha Allah zai cima nasara ga abin da ya sa a gaba to yanzu hakuri da zan ba ta ba cima bura abin da zai samu a gaba ba wannan kuncin wahala da ubangiji Allah ya kadarce su a ciki da baki da 'ya'yanmu na cibin na biyu da goma sha tara muna rokon Allah ya ba su hakuri su zama masu hakuri ba aisha kita kaɗai kawai ba dukkan su 'ya'yanmu a matsayina na shugaban na wannan tafiya na iyaye ina yi ma dukkan 'yan matanmu da wanda koma da aika tana jin murya na amma ai wani wata kuma ai ba ta jin muryar ma ba ta muryar ma'aifin shi ba ina nan a matsayin shugaba ina dukkan su ƴaƴanmu cigo wanda aka aka ɗebe su su zama masu hakuri su rokan Allah har yanzu muna a filin ma shi federal government da state government da kuma hatta hukumar namu duk wanda yakin taimako muna neman taimako muna kuka kukanmu ba zai tsaya ba muna gode ma al'umma wayanda suka ji mu da babban murya da wayanda suka tashi suna ta kuka akan 'ya'yanmu a samo su kuma a kawo mana su da rai muna musu eh, gode muna musu godiya shine illa abin da zan gaya wa 'ya'yanmu idan ma suna ji mu su zama masu hakuri su zama kuma masu rokon Allah watan watar na ubangiji Allah ya zai hada mu tare da su. that this life becomes more. shirya magana suka ce inda rai da rabo saboda haka za mu ci gaba da addu'a da begen ganin ranar da Allah zai haɗa 'yan matan Chibok da iyayensu cikin alherinsa. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan iyayen 'yan matan sakandaren cibok da kuma dukan waɗanda suke fafatukar ganin an ceto 'yan matan. Sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. God mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne. Fama da lakafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International sun yi kira da a gabatar da sauraron shari'a bisa jawabin da jihar Kaduna ta fidda na cewa an bindige tare da binne gawarwakin 'yan shi'a sama da 350 a rami ɗaya. jami'an jihar kaduna sun bayyana wa kwamitin binciken lamarin a ranar litinin din da ta gabata cewa an bindige tare da binne wa'annan 'yan shi'a a jihar biyo bayan hatsaniyar mabiya shi'ar da sojoji da aka yi a garin zaria a watan disambar bara Shugaban Misra Abdul Fattah el-Sisi ya fito ya kare rudanin ba da tsibirai guda biyu ga Saudiya a jiya Laraba sannan ya karyata cewa jami'an nasu na sirri sun kashe ɗalibin nan ɗan ƙasar Italiya. Shugaban ya fito gidan talbijin ɗin da ya bayyana cewa ya ba da wannan ɓangare na ƙasarsu ne domin dama can na ƙasar ne ta Saudiya wanda ya bayyana cewa dama can ta bawa ƙasar ta Misra ne domin ta adana mata a shekarar 1900 1950 bisa fargabar mamayar isra'ila a lokacin wasu 'yan kasar sun zargi shugaba el sisi da cewa ya bada wani bangare na kasar misra ga saudiyan ne domin kawai neman taimakonta wani dan majalisa ya yi kokarin tambayar el sisi game da lamarin inda a cikin taron manema labaran shugaban ya katse masa hanzari da cewa ban ba wa kowa damar yin wannan magana ba Babban lauyan shugaban 'yan adawar kasar Uganda Dr. kize Besigye ya ce sabon zargin da ake wa wanda yake karewa yana nuna karara wani makirci ne domin a kaskantar da shi game da sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi ranar 18 ga watan Fabrairun da ya gabata wanda ake tababarsa. Kotun Majistare ta Kasangati da ke lardin Wakiso ta tuhumi Besigye da cewa na jam'iyyar ta FDC Laraba da ta wuce ya bayyana akan motarsa yana raji game da siyasarsa. To a gaida ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na sake yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin sai kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniya mu na yau Jim Cook Alheri ke muku fata alheri.